Mataimakin gwamnan jihar Nijar Najeriya Alhaji Yakubu Garba ya ziyarci garin Madaka da ke yankin ƙaramar hukumar Rafi inda ‘yan bindiga suka hallaka kimanin mutane sittin a cikin makon da ya gabata. ‘Yan bindigar dai sun ƙona kasuwar garin na Madaka tare da ƙona motoci da baburan hawa da dama, sannan da yin garkuwa da wasu mutane kimanin ashirin da biyar. a harin na ranar Laraba a daidai lokacin da ake hada-hadar cin kasuwar garin. Ziyarar dai da mataimakin gwamnan ya kai da yammacin ranar Alhamis dinnan da ta gabata, ya ce ya zo garin na Madaka ne domin jajantawa al'umma akan wannan bala'i da ya auka masu. sannan ya sha alwashin cewa gwamnati za ta kula sannan za ta ƙara tura jami'an tsaro a wannan yanki. Ita gwamnati huruminta ne ta kare ainihin rayukan mutane. Wa'anda suke yi ma gwamna aiki da shugaban ƙasa aiki don su kare rayukan mutane ya dace a ce mu mu je mu gaishe su mu ce musu cewa an san barka da kokarin da suke yi sannan sai aka samu akasi mutanen madaka an dan samu akasi kaɗan an shige su an yi barna to ka gani ya zama wajibi a gare mu mu je gare su mu musu jaje sannan mu ƙara kuma karfa musu gwiwa cewar in Allah ya yarda da izinin Allah ba maganan baki ba gwamnati na kokarin ta kuma za mu gani za a yi tsaro ta dawo a ƙasan wannan kagara da kuma Niger State da Najeriya gabaki daya to tun da farko dai al'ummomin garin na Madaka sun ce har ya zuwa wannan lokaci ba su gama murmurewa daga wannan bala'i da ya auka masu ba. Rabi'atu Alhaji Audu Madaka na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya a lokacin wannan harin. ta yi bayanin yadda waɗannan 'yan bindiga suka hallaka danginta. Tun daga rana Alhamis ba mu yi tunanin wani abu zai faru ba sai da karfe uku na rana. Mu dai mun auna da shigowarsu don babu wanda ya san lokacin da suka shigo. tunda suka fara suna biye da mu a daji har kusan misalin karfe shida muna gudu suna biye da mu har kusan karfe shida duk inda muka shiga babu maceci sai Allah ga azumi ga rana haka muke cikin bakin ciki Allah ubangiji ya fitar da mu yan uwan mu rabi duk sun mutu iyayen mu duk sun mutu an kashe mana ƴaƴaye da waɗanda suka je cin kasuwa muna fata ubangijin Allah ya sa ya taimaka mana yadda za mu zauna lafiya yan uwan mu gabaki daya to ita ma dai Maryam Madaka ta ce ta yi farin ciki da zuwan mataimakin gwamnan domin kuwa suna sa ran samun ɗauki a kan wannan bala'i da ya addabe su. Ina jin daɗin haka na samun sakamakon da ya zo zagayenmu ya ga abin da ya faru da mu. kuma muna addu'an Allah ba shi ikon sakamako na alkhairi da zai mana fatan mu samu zaman lafiya kowa ya koma gidan shi ya zauna cikin lafiyan shi ya samu wadataccen ci da sha yankin na madaka dai ya daɗe yana shan ukubar waɗannan 'yan ta'addan daji domin kuwa ko a cikin shekarar barama, ‘yan bindigar sun hallaka babban basaraken garin tare da yin garkuwa da wasu da dama. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.